This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar Talata, takwas ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, hawa ba mukanan labarai. To Sarfilu sojojin Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas a Gaza da na Hezbollah a Lebanon. jihar florida na shirin kwashe jama'a sakamakon mahaukaciyar guguwa mai tafa da iska da mamakon ruwan sama mai karfi da aka yi malakabi da hurricane milton sai shugaba kai sa'i da ya sha da kyar a zaben shugaban kasar tunisia kanin labaran duniya kenan aka saurara cikin shirin za a cewa wasu 'yan bindiga sun kashe askarawan zamfara takwas koya hakan ta faru so da suka fahimci ana kawo su da safe ne da maraice suke tafiya sai suka zo suka kwanta wurin suka yi layin ambush yara na suna sauka daga mota shine suka bude musu wuta to Allah ya kyauta haka kuma za a ji cewa dambarwar siyasa a jihar Rivers ta ɗauki wani sabon salo lamarin da masana ke ganin wannan takaddama ba za ka haifar ma demokradiyya a Najeriya da mai ido ba don za mu iya cewa wani abu ne da ake kokarin kauce ma doka da amfani da karfi sai a biyo mu cikin shirin domin jin rahoton nan kamar kowace safiyar talata muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai ɗaura kan cece kuce da zargin juna kan rashin samar da mafita ga lamarin tsaro a jihar zamfara amma yanzu sai a gyara zama a fara sauran kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hawa sharif sojojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama har sau biyu a ranar litinin dinnan da suka kai ci inda mayakan hamas suke a sassan zirin gaza da mayakan hezbollah a lebanon a yayin da kasar ke cika shekara guda cir da hamas ta shammaci kudancin isra'ila da harin da ya tsokano yakin da a halin yanzu ke neman mamaye yankin wuraren da aka kaikaita a gaza sun hada da wurin da hamas ke kaddamar da hare-haren rokokinta inda hamas ta ce ko a ranar litinin dinnan ta harba rokoki akan birnin tel aviv birni na biyu mafi girma a isra'ila da wurare da dama da ke kusa da kan iyaka a kudancin isra'ilan isra'ilan ta bayar da gargaɗi na karar jiniya da ya mamaye sararin samaniyar birnin na tel aviv da yankin tsakiyar isra'ila a matsayin an karar da jama'a sakamakon makaman roka da aka rika cillowa daga gaza tunda sanyin safiyar litinin ne dai sojojin isra'ila suka shaida mazauna yankuna hudu na kudancin zirin gaza da su tattare nasu nasu su koma yankunan jin kai da ke gabar ruwan mawasi cewa ayyuka ayyukan da hamas ke gudanarwa a yankin zai haɗu da gagarumin martanin soji. jihar florida ta amurka na shirye-shiryen kwashe jama'a mafi girma da ta taba yi tun shekarar 2017 a yayin da mahaukaciyar guguwa mai tafa da iska da mamakon ruwan sama mai kaifi da aka yi malakabi da hurricane milton da a halin yanzu ke ma'auni na biyar a yankin ruwan mexico ke nausawa kudu maso gabashin jihar ta amurka a ƙarshen rahotanni sun ce milton ta kasance kimanin kilomita da 1,130 kudu maso arewacin tampa da iska mai ɗauke da ruwa da ke gudun kilomita kilomita 280 cikin sa'a guda tun farkon iskar ta rika tafiyar kilomita 15 ne a duk sa'a guda wani mazaunin florida james ferenc ya ce ko a baya sun sami irin wannan mahaukaciyar guguwar mai tafi da ruwa mai karfi da haka suka yanke shawarar ganin sun yi maganin matsalar a wannan karan shi yasa suka gaya dace su samu buhuna su cika da ƙasa domin maganin abin domin kuwa sun san bala'in na bana da alama zai ɗara wanda suka gani a baya zuwan ruwan ya biyo bala'in da aka gani a kwanan nan ana mahaukaciyar guguwa mai tafi da iska da mamakon ruwan sama da aka yi malakabi da hurricane helen ukraine a ranar litinin ne shugaba vladimir zelensky na ukraine ya ce yana tattauna tsara nasarorin ƙasar ta ukraine a makon nan a jerin tararruka da duk wata ƙasa da za ta iya taimakawa a kai ga samun zaman lafiya zelensky ya faɗa a yayin jawabin da yake a duk rana cewa sun gayyaci abokan hulɗarsu da su bayyana yadda suke ganin za a iya kaiwa ga ƙarshen wannan yaƙi da matsayar ƙasar ta ukraine a taswirar tsaron duniya da kuma matakin da za a iya ɗauka bai ɗaya na ganin an kai ga ƙarshen yaƙin a yayin taron ramstein da yake tafi a jamus da za a yi da ƙawayen ƙasashen na ukraine ake sa ran gabatar da tsarin cimma nasarorin inda zelensky ya ce ukraine za ta yi ƙoƙarin fahimtar da abokan hulɗarta game da gaggauta bukatar samar da ingantaccen wato ƙari kan ƙarfin da take da shi a halin yanzu a yayin watannin hunturu da ke tafi ya ce daga cikin buƙatun ukraine na gaggawa akwai samar da makamai masu cin dogon zango kera makamai da jirage marasa matuki alburusai da na'urorin lantarki da ake amfani da su a yaƙi ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan an jima kaɗan hawa ta sake da labarai kafin nan kalubalen tsaro da ake fama da shi a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba ɗaukar wani sabon salo inda a jihar Zamfara 'yan bindiga suka yi wasu askarawan Zamfara kwantan bauna tare da kashe jami'ai takwas. wakilin mu a jihar Zamfara Abdulrazak Bello Kaura ya aiko mana da wannan rahoton. Lamarin ƙalubalen tsaro da ake fama da shi a jihar Zamfara musamman akan babbar hanyar Gusau zuwa Funtuwa na ci gaba da zama babbar damuwa ga matafiya da direbobi da ke biya hanyar wanda suka ce yanzu hanyar ta zama wani mummunan tarko ga al'umma tare da cewa ya zama wajibi ga mahukunta da su bullo da sabbin tsare-tsaren da za a bi domin ganin an kai karshen matsalar kwata-kwata. A jiya Litinin maharan sun tare hanyar ta gusau zuwa funtowa sau hudu a jere a wurare mabambanta tare da yin garkuwa da matafiya inda lamarin ya kazanta lokacin da suka yi wa jami'an tsaro na jihar Zamfara da ake kira Askara kwantan bauna har suka kashe guda takwas daga cikinsu. General LB Muhammad mai shi ne babban kwamandan na askarawa na jihar Zamfara ya yi bayani akan yadda lamarin ya faru a zantawar da muka yi da shi akan lamarin. Dama tsafin nan a kowane rana ana ɗauka su uku su hudu ana zuwa ana kidnapping mutane sai ni ce to abin da ya fi bayan yi deploying askara a wurin ta ga sai mu denying nasu mu hana su shigowa su banditin yan ta'addan sai na na yi deploying ɗinsu yanzu sun yi wata ɗaya da rabi a wurin ba a taɓa kidnapping ba tun da ni deploying din su ne so da suka fahimci ana kawo su da safe ne da maraice suke tafiya sai suka zo suka kwanta wurin suka yi layin ambush yara suna sauka daga mota shine suka bude musu wuta to mutum nawa aka kashe yanzu yanzu mutum takwas aka kashe shi kuwa kwamishinan yan sandan jihar zamfara cp shi muhammad dalajin wanda ya bada tabbacin faruwar lamarin ya ce haɗakar jami'an tsaro na jihar zamfara sun bullo da wani sabon tsarin da za a bi domin tabbatar da kai karshen matsalar. Matafiya a wannan hanya kowa ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da tafiyarsa an kara tsaro akan wannan hanya an kara motoci an kara 'yan sanda da sojoji akan wannan hanya. Direbobi da matafiya da suka bayyana ra'ayinsu akan matsalar da ke faruwa akan hanyar ta zuwa Funtuwa sun ce hanyar babban hanya ce da bai kamata a bari 'yan bindiga su mamaye ta ba. Barayi suka tare mu kamfani mun share kyanan muka zo kuma ku cere ma an tare mu muka zo tsafe ko muka isko an tare ma an kashe kan askarawa a nan Suna sunana aliyu muhammad igala daga nan zuwa huntuwa shine tashi hankalin ko da yaushe direba cikin barazana ko da yaushe ana iya da direba bisa wannan hanya sunana ɗaya ba halilu tukin mota nake yi ni direba ne domin allah hanya busau zuwa huntuwa muna cikin barazana da mu da al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin mi domin gaskiya hanyar nan sai dai a ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna neman gwamnati tun daga sama har ƙasa ta kawo muna ɗauki a matsayinmu na al'umma muna fama da barazana ta matsalar rashin tsaro yana damu muna kira ga gwamnati jami'an tsaro a canza sauyin tsaro abubuwa sun kai inda sun ka kai idan dai har jami'an tsaro za su yi tsaye ga hanya bujuran barayi su zo to ko da yaushe shambance za su kama yi da su da barayi. Musa mai wani mai shayi gaskiya daga gutso zuwa huntuwa akwai artamu sai ga yau sati guda annan ne ni na haɗu da wannan jaraba kare hudu rabi na mareci na ya hawa na namar kawari sai na gaba mota to sai na ga kunkuru mota sojoji a je wajen sai na ji na sai na shiga tsakanin da motar sojoji ba yadda minti biyu ba an ka bude ma wuta amma halbi shidda ana ta kyara a halibi na Allah bai kadara ba sai dai komandan rundunar soji ta burge ta daya da ke nan gusau kuma kwamandan jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ake kira hadarin daji mai kula da jihohin zamfara da kabi birgediya jiran ofurun timoti ya ce dakarun sojin na aiki tukuru domin magance matsalar sai dai masu tseguntawa 'yan bindigar bayanai wato informat su ne bar matsalar da ake fama da ita akan aikin da ake yi na yaƙi da 'yan bindigar abdulrazak bello kaura murya amurka daga gusau a nigeria. to a gaida abdulrazak bello kaura har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hawa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. shugaba kai sa'id ya sha da kyar a zaben shugaban kasa da aka gudanar ta kasar tunisia a ranar litinin din inda ya samu damar ci gaba da makalewa akan shugabancin kasar bayan cikar wa'adi guda inda ya garmake abokan adawa a gidan kaso tare da yangaren bawul ga kundin tsarin mulkin kasar domin ya samu karin karfin iko hukumar zaben kasar ta arewacin afirka mai zaman kanta mafi girma akan al'amuran zaɓe ta ce sa'id ya samu kashi 90.7 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. magajin garin wani babban birnin kasar mexico ya game da adalinsa kasa da mako guda da kama aiki a ranar talatin ga watan satumba da ya shige ne aka rantsar da alejandro acos a matsayin magajin garin chilpancingo babban birnin jihar guerrero ta kasar mexico jihar da ta yi ƙaurin suna na zama matattaran miyagun ƙwayoyi da tashe-tashen hakullan ƙungiyoyin 'yan daba. labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to daga batun tsaro a jihar zamfara sai kuma batun dambarwar siyasa a jihar rivers inda gwamnan jihar Siminalayi Bubara ya samu nasara kada tsohon mai gidansa a siyasance wato barista ne ya wuke. Lamarin da ya haddasa tashashen hankula a jihar. yayin da masu sharhi kan lamarin siyasa ke kira da a yi hattara don gudun abin da ka iya biyo baya. Wakilinmu na yankin Naja Delta lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Rivers ta sanar a baya-bayan nan cewar sabuwar jam'iyyar nan ta APP wadda gwamna Siminilai Fubara ya ɗauko ita ce ta lashe zaben ƙananan hukumomi 22 daga cikin 23 da ake da su a jihar ta Rivers da kuma kamsiloli 314 a zaben da aka gudanar kamar yadda baturen zaɓe ya sanar. The following candidates having scored majority of lawful or valid votes Zaben dai na jihar Taribas na cike ne da rikici musamman tsakanin gwamnan jihar Taribas Mr. Siminilayi Fubara da kuma tsohon mai gidansa a siyasance wato barista Yanson Muke inda Wuke ke son amfani da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi domin dai gwada ƙarfinsa a jihar Taribas. tuni dai gwamna siminalayi bara ya kada wuke a zaben zafin faduwa zaɓe dai ya harzuka tsohon gwamnan jihar taribas barista yinson muke kuma nan take aka fara samun rikici ga abinda wasu 'yan jihar ribas ke cewa election is not war in river state enough is enough we need peace in river state ta ce suna na zaɓe ba yaƙi ba ne jam'iyyar pdp apc da kuma app app dai ta riga ta ci zaɓe kuma lamura ba sa tafiya yadda ya kamata bangaren ministan abuja yanson muke ya riga ya faɗi zaɓe kuma ya kamata ya ɗauki kaddara. Wike is just doing the federal might. That is where he depends. Wannan yana cewa ne sunana Saroni John ya ce a ƙashin gaskiya matsalolin da muke fama da su a Najeriya. Tsohon gwamna Wuke ko da yaushe yana son gwada ƙarfin tarayya. kuma ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta lura da shi ko a samu zaman lafiya a bidoka a jihar ribas gwamna wukide shi ake zargi da tashin tashina da ta faru ta baya bayan nan a jihar ta ribas da haka kuma na tuntubi wani lauyansa barista ekeso okiri ya ce What, like I told you, yeah, people are dissatisfied Yana cewa ne ba gaskiya ba ne idan ka lura da kyau lamarin da ke gudana a jihar Rivers yana nuna cewa akwai matsala a zaben da aka gudanar na kananan hukumomi inda jama'a jihar Rivers ke ganin san ba a yi musu adalci ba shi yasa kuma suka fito kwansu da kwarkwatarsu musamman kan tituna domin nuna rashin jin daɗinsu kuma an ci mutuncin tsarin mulkin Najeriya an taka dokar ƙasa. masu sharhi akan al'amuran siyasa na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga a jihar taribas farfesa yahaya tanko baba shine shugaban sashen tsangayar siyasa a jami'ar usman dan fodiyo da ke sakkwato ya ce wannan takaddama ba za ta haifar ma demokradiyya a najeriya da mai ido ba don za mu iya cewa wani abu ne da ake kokarin kauce ma doka da amfani da karfi mun san da cewa wannan abu duk ya fara ne ya kare a mutum biyu da shi tsohon gwamna wike da kuma shi gwamna mai ci yanzu kuma duk wannan abin da ake yi ana yin tashin hankali da kuma wargaza ita karan kanta zaman lafiyar wannan jihar rivers da kuma eh, ita karan kanta kasar baki ɗaya. lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria. To a gaida lamido Abubakar Sokoto wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. yanzu dai a nan washington dc mu na cewa karfe 1 da minti 15 na dare yanzu kuma sai shirin tsaka mai wuya mu abin muka sani mai girma tsohon gwamnati dr bello matawallan maradu shi ya fara zargin duk wani ɗan jam'iyyar apc da hannun cikin raka tsawo ya sha hudi cewa dukkan ga ɗan jam'iyyar apc barawan mata ne barawan dabbobi ne dan ta'adda Ni ni na ya faɗi ba ɗaya ba ba ɗaya ba kowa ya zargi ya yari ya zargi mutane da dama cewa suna da hannu saboda suna jam'iyyar apc irin wannan sulhun katsina ta yi sun je gamban house na katsina kaduna ta yi an je gamma na house na kaduna niger ta yi an je gamma na house na niger su duk can gwamnonin domin su ba ministan tsaro ba ne a yanzu su ba su yi laifi ba in ma har laifi ne misali sai shi mata ne jama'a barkan ku da wannan lokaci barka da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan washington jihar zamfara tana ci gaba da jin jiki sosai daga hannun barayin daji da masu kama mutane suna garkuwa da su domin a biya su fansa a jiya kadai a wurare akalla guda hudu aka sa shinge wanda barayin nan suka shuka akan titin funtuwa zuwa gusau inda kuma suka saci mutane da dama a cikin wani al'amari na rashin tsaro akalla mutane goma aka kashe daga cikin 'yan kungiyar nan da ake kira ta askarawa a kamar yadda wakilin mana can guso din abdulrazak bello kaura ya shaida mana to a daidai lokacin da wannan jiha ta zamfara take ci gaba da jin jikin nan manyan kusoshinta guda biyu da suka hada da tsohon gwamnan ta kuma karamin ministan tsaro a yanzu wato bello mutuwalin maradin da kuma shi gwamnan mai ci yanzu dauda lawan dare suna ci gaba da cece kucin da suka ji masu nayi inda suke zargin juna da kasawa da ake samu na rashin kawo karshen wannan ta'addanci da ke addabar mutanen zamfara wannan ta'addanci dai an san cewa ya laƙuma rayukan mutane da yawa an sace mutane ɗaruruwa dubbai sun rasa mahallansu kuma dukkan muhimman mutanen nan guda biyu sun sha alkawarin cewa za su kawo ƙarshen wannan al'amari amma abun ya gagara har yanzu to me yasa yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da shi wakilin namu abdul bello kaura ya shirya mana a tsakanin mutane biyu da ke magana da yin manyan jam'iyyun jihar wato pdp da kuma apc wato naziru ibrahim rufa'i wanda shine sakataren jam'iyyar pdp na jiha din wanda ke magana a madadin gwamnatin dauda lawal da kuma yusuf idris gusau kakakin jam'iyyar apc na jihar wanda shi kuma shi ke kare bangaren matawalle to a cikin shirin ne za ku ji an taɓa abubuwa da yawa daga cikinsu akwai batun alkawarin da aka ce dauda ya yi na cewa in yi zama gwamna zai kawo karshen ta'addanci a cikin makonni biyu gaskiya ne ya alkawarin kuma shin gaskiya ne shi bello mutuwal ya zargi manyan kusoshin jiha din ciki har da tsohon gwamna abdulaziz yari da cewa suna da hannu cikin wannan ta'addanci yanzu sai ku gyara zama ga kashi na biyu na wannan muhawara. eh malam naziru ah, kaji ah, shi ansa da ya bada shi ita takaddama ma da kuke yanzu kayan mu ci gaba ana madadin wa aka yin ta dan ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma dan kare jam'iyyun ku ne daban-daban ko kuma ra'ayoyin ku daban-daban duk wannan takaddama da ake yi ana yin ta ne domin al'ummar jihar Zamfara da samar da ci gaban jihar Zamfara kamar yadda dan wana ya faɗi cewa mai girma gwamna mun shiga dazuzzuka mun yi kankan da haka raka tsaro da sauransu wannan ba sabon abu bane ga gwamnatin duk da za ta kalli mulki hannun wani in ba manta da kuma da ka jiya cewa tare da ni aka yi gwamnati gwamnati ka kafa gwamnatin dalla matawalle bai karya ba bai kuskure ba da ni aka yi gwamnati kafa ta da ni aka je duk inda aka je domin ga lokacin yana cikin jam'iyyar pdp mun je mun kai goro mun kai mari mun haɗa ma mutane halin da jihar zamfara take ciki kuma wannan wani ƙuduri ne wanda jam'iyyar pdp take cikin shi wanda ganin cewa an kawo da matsalar tsaro wani abu da nake so al'umma su fahimta lokacin da gwamna dauda yana kamfen da matsalar tsaro ba kamfen ya kai da matsalar tsaro ba yana faɗin kudurin da an ga jam'iyyar pdp daga sama zuwa ƙasa wurin yaƙi da matsalar tsaro kamar yadda mun ka sani duk kamfen ɗin da mun ka yi babu inda dauda ya ce zan magance matsalar tsaro ni kaɗai ba tare da gudunmawar gwamnatin tarayya to lokacin da dauda na kamfen yana ayyana cewa da zarar allah ya bamu mulki in Allah yadda in an ka samu sinsiya approach na abin abun nan ga dangadan tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha to sati ya yi yawa a magance wannan matsala in akwai sinadi tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha to cikin kankanin lokaci za a samu biyan bukata wurin yaki da tsaro. Na'am. Malam amma yanzu sai ga shi uh, da shi gwamna dauda shi uh, uh, minista matawalli suna zargin juna da hulɗa da wato eh, bandit ake kira 'yan ta'adda daga na daji me ya kawo wannan wato wato abin da nake so mu fahimta mu waiwai tarihi idan aka fara magana cewa waye zargi wani mu abin da muka sani mai girma tsohon gwamna dr bello matawallan marabu shi ya fara zargin duk wani dan jam'iyyar apc da hannu cikin rakar tsaro ya sha faɗi cewa dukkan dan jam'iyyar apc barawan mata ne barawan dabbobi ne dan ta'adda ne ni gabana ya faɗi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba. a cikin a wannan mura ta gwamnatin dauda ko. a mara lokacin da yana bisa gwamnati a cikin jam'iyyar pdp da bakin shi ya faɗi cewa duk ɗan jam'iyyar apc barawo ne ɗan ta'adda ne barawon shanu ne barawon mata ne ya zargi abdulaziz yari ya zargi mutane da dama cewa suna da hannu saboda suna jam'iyyar apc kaga in yanzu an mai da zargin na a kai ne tun da shirin jam'iyyar APC ba lahin kuwa bane shi ya fara eh, eh dan ya hakuri bari bari bari dan ya hakuri bari mu ji shi ah, shi Malam Yusuf Idris bi za ka ce akan wannan kaji magana da yake cewa a dalilin da ake ganin kamar shi tsohon gwamna da alaka da wannan mutane shine wato wurin kokarin yin sulhu da su ya jawo su kusa gare shi me za ka ce akan wannan Malam Abdulrazak kamar yadda kaji ah, shi Malam Nasiru yake magana ni na san mai girma gwamna dauda ya je nasarawa burkullu ina da bidiyon ina da shi a je inda ya ce a bayan sati biyu an zaɓe shi da karshen matsalar tsaro ya je magani ina da bidiyon ina da odiyon inda ya ce a bashi sati biyu kuma inda ya je kamfen babu inda ya ce zai yi haɗaka da gwamnatin tarayya abin da yake cewa kai tsaye ke cewa gwamnati ce ta zamfara karkashin bello ne a kasa baya ga wannan matsalar tsaro ta jihar zamfara misali da mai girma gwamna mutawalle ya shigo lokacin duk abin da ya nasu ba shi ya yi shi ba shi kadai na farko ya yi mitin da dukkan sarakunan jihar zamfara a kansin chamber ya tambaye su meye matsalar tsaron jihar zamfara sannan meye mafita sannan ya kira dukkan faminan sakatarura a wannan lokaci babu kwamishinoni ya tambaye su meye matsala meye mafita ya yi mitin da malaman addini gaba daya ya tambaye su meye shawara meye mafita ya tambayi ya yi mitin da dukkan shugabannin tsaro da kwamishinan 'yan sanda da shugaban sojoji brigade commandant da shugaban civil defense na wannan lokaci da darakta sss na wannan lokaci da dukkan sauran masu ruwa da tsaki wanda aka yi itifaki aka haɗu cewa to a yi ta yi sulhu wanda wannan shi yasa aka yi wannan sulhu ita wannan da ake magana cewa yana kusanci da su misali lokacin da aka yi wannan sulhu an yi zama da 'yan sa kai a 'yan sadari a masarautar ɗan sado a cikin fada mai martaba abin ɗan sado aka yi wancan alhaji hussein umar aka zo aka yi zama da fulani a taula hotel wannan wanda nan wajen dolido hotel aka yi zama da fulani nan su ma aka ji mai korafin su aka ji su ma yan sa kan mai korafin su sannan duk mitin din da aka yi aka ce an zo da fulani a gamman house an zo da yan sa kai a gamman house babu mitin da aka yi babu yan sa kai ko babu fulani ba a haɗu aka zauna tare wuri ɗaya ba sannan idan sun ce misali ya san wasu to ai duk wanda ka kira ka ce zo ka yi sulhu da shi misali ai za ka gan mutum ne ka ce ya aje makami ne ya zo rungumi sulhu na gwamnati mutanen nan suka aje makamansu ai abinda da nake tsammani eh, wato malam yusuf banko ya zara akwai ah, shi magana da ya cewa ah, wannan sulhun ya ba da damar samu kusanci tsakanin shi tsohon gwamna da suwa suna kauna juna kila shi yasa ake ganin kamar yana kusanci da su kwarai wannan ba maganar gaskiya ba ce aka ji abdulrazak wannan magana su kaunaci juna ni kana ci ka sha ka ji audio ana magana ana zagin shi matsayin shi na gwamna yana roƙo ni abin da nake so ku taimaka ku salkan mutanen nan domin muhimmancin rayuwar al'umma da jinin su ni shine gabana ba a dibi mutanen da aka karba ba shi gwamna dauda kanin shi yusuf ko da mutum ne zo gwamna ya yi wajen mota bakwai hannun yan bindiga sulhun da aka yi sa aka sako shi akwai sarkin yan kaba sulhun da aka yi aka sako shi akwai sarakuna akwai malamai akwai wa sulhun da aka yi sa aka sako su da mata da ƙananan yara ba su dubi rayuka al'umma da aka yi sulhu a karɓo ba sai magana a ce wani ya zo gama house to kenai a malayi sun magana da shi gwamna dauda ya cewa a tsohon gwamnan ministan karamin ministan tsaro ya karɓi bakuncin a su wayannan mutane cikin gidan gwamnati kenan gaskiya ne wannan shi dalili ba ba bakuncin su ya karɓa ba shi matsayin shi na gwamna zai yi mitin da su ko wani bangare da aka kira ina zai je mitin da su hmm. zai fice da su wani wuri ya zauna ga hall a gama na ba? wato ya kamata ka fahimta maganar cewa ta gayyato mutum wurin mitin bangarora ne guda biyu ake son a zauna a yi sun aka gayyato ko wani bangare suka zauna a kai to kuma da aka yi aka gama irin wannan sulhun katsina ta yi sun je gama na na katsina kaduna ta yi an je gamman house na kaduna naija ta yi an je gamman house na naija su duk waɗancan gwamnonin domin su ba ministan tsaro ba ne a yanzu su ba su yi laifi ba in ma har laifi ne misali sai shi mutum ne to a gaishe ku idan mun dawo rana wa tun in Allah ya kai mu za mu ji mi karin haske dangane da zargin da ake wa shi mutawalla na cewa lokacin da yake gwamna a cikin gidan gwamnati manyan barayin nan suke kwana suke ciyar da su har ma shi kan sai ke sa musu abinci yanzu dai muna so mu yi godiya ga baƙin namu naziru ibrahim rufa'i da kuma shi yusuf idris gusau kana da shi wakilin namu adol zak bello kaula a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a washington huta lafiya To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice. To sarfila a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama har sau biyu a ranar litinin din da suka kai kaici inda mayakan Hamas suke a sassan zirin Gaza da mayakan Hezbollah a Lebanon a yayin da kasar ke cika shekara guda cir da Hamas ta shammaci kudancin Isra'ila da harin da ya tsokano yakin da a halin yanzu ke neman mamaye yankin. Wuraren da aka kai kai ta a Gaza sun hada da wurin da Hamas din ke kaddamar da hare-haren rukokinta inda Hamas ta ce ko a ranar litinin dinnan ta harba rukoki kan birnin Tel Aviv birni na biyu mafi girma a isra'ila da wurare da dama da ke kusa da kan iyaka a kudancin isra'ilan jihar florida ta amurka ta wato ta shirya kwashe jama'a mafi girma da ta taba yi tun shekarar 2017 a yayin da mahaukaciyar guguwa mai tafi da iska da mamakon ruwan sama mai karfi ta kai ma da aka yi malakabi da hurricane milton da a halin yanzu ke ma'auni na biyar a yankin ruwan mexico ke nausa kudu maso gabashin jihar ta amurka a ƙarshen rahotanni sun ce milton ta kasance kimanin kilomita da 1,130 kudu maso arewacin tampa da iska mai ɗauke ɗauke da ruwa da ke gudun kilomita 280 cikin sa'a guda tun farkon iskar ta rika tafiyar kilomita 15 ne a duk sa'a a ranar litinin nan shugaba vladimir zelensky na ukraine ya ce yana tattauna tsara nasarorin kasar ta ukraine a makon nan a jerin tarurruka da duk wata kasa da za ta iya taimakawa da akai ga zaman lafiyan da ake nema a kasar zelensky ya faɗa a yayin wani jawabin shi na duk rana cewa sun gayyaci abokan hulɗarsu da su bayyana yadda suke ganin za a iya kaiwa ga karshen wannan yakin da matsayin kasar ta ukraine na taswira tsaron duniya da kuma matakin da za a iya ɗauka bai ɗaya na ganin an kai ga karshen yakin. To madalla masu sauraro baki da abin da ya sawo kenan a shirinmu na yanzu sai a tare maimacin shirin an jima kaɗan da hantsi. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a da shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin hawa sharbata na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya ba da umarni da ma mu na yau jimbe hamza. Ni fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa makasance lafiya. Assalamu alaikum.